alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madawakin sarki wanda yake ɗaukaka daraja da girmama wanda ya masa biyayya haka kuma yake wulakantawa da yi ƙasa-ƙasa da wanda yake saba masa babu shakka duk wanda ya da'a ga Allah da manzan Allah to shine ya zama shiryayye wanda kuma ya saba ma Allah da manzan Allah to babu shakka ya bace ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya duka ga cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne shi ya aiko shi da addinin musulunci Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iyalansa da sahabbansa da dukkan wanda ya riko da sunna ya bi wannan addini sau da kafa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa mu sani cewa shi fa addinin musulunci addini ne wanda ya tsayu da adalci da kyautatawa tsakanin juna kuma ya yi umarni ya yi horo da biyayya ya yi horo da jin tsoron Allah ya yi horo da ba da haƙƙi ga mai haƙƙi a cikin kowane irin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya amuru bil adali wal ihsan hakika Allah yana umarni da yin adalci da kyautatawa a cikin dukkan komai haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa ko magana za ka faɗa ka yi adalci ka faɗi gaskiya ko da ku gaskiyan nan kai za ta shafa kada ka kuskura kai rashin adalci kai faɗi abinda zai taimaki kanka ko ya taimaki wani akan rashin gaskiya Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba to sadda za ku faɗi magana ku yi adalci ko da ku wanda za a faɗi maganan nan akan sa makusancin ku ne a wani wuri ma yake cewa walau ala anfusikum aw alwalidaini ne aqrabin in za ku faɗa ku yi adalci ko da akan kanku ne ko kai abba ka da gaskiya to ka faɗa nan kan gaskiya na yi kuskure ko kuma wani lalle ga matsala ka za ya yi kuskure ka yi adalci ka faɗi gaskiya Allah ya ce ko akan kankana ko akan iyayenka ne ko babanka abbai da gaskiya kada ka bashi gaskiya da ƙarfi ko haka makusantanku makwabcinka ko wani dan uwanka kada ka ce sai ka saman mai gaskiya da ƙarfi in ba ya da gaskiya ba shi rashin gaskiya ta iyaka in gyara za a yi a dawo a gyara da baya amma dai a tabbatar mai nan ba ka da gaskiya in wani sauki za a bi dan mai daga baya sai a bi dan mai sauki to wannan shine musulunci musulunci adalci yake yi ga kowa kuma yana umarni da kare mutuncin kowa kuma yana umarni da mutunta juna da kare mutunci da hana kada mu kutsa a cikin mutuncin yan uwanmu ba bisa ka'ida ba shi yasa ma addinin musulunci ya sharɗanta cikin manhohin addinin musulunci manya-manya guda biyar ko guda shida daga cikinsu akwai kare mutunci da irlin mutane cikin manhohin addinin musulunci akwai ba da kariya ga mutunci na al'umma wajibi ne ka kare mutunci na in kare naka addinin musulunci ya zo don min kare mutuncin abin nan al'umma ya kare mutuncin jama'a ba a yadda wani ya amfani da wata dama ya shiga rigar mutuncin wani ba ba bisa ka'ida ba kuma haka malaman musulunci sun tafi akan haka cewa lalle kare mutuncin juna kare mutuncin al'umma wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa a hadisai da dama waɗanda ba su kidayuwa ya tsoratar da al'ummarsa a kan haɗarin cin mutuncin juna da shiga cikin irlin juna ya kuma kwaɗaitar da al'ummarsa a kan muhimmanci da alkhairin da a cikin kare mutuncin juna yanzu Allah ya kwaɗaitar da mu a kan kare mutuncin junanmu har ma a cikin huɗubarsa ta bankwana a hajjinsa na bankwana cikin abin da aka ruwaito yana faɗa yana cewa فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم, في بلدكم هذا manzo Allah yake cewa ku sani jinayenanku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne ga tsakaninku kenan yadda bai halatta ka ci dukiyar mutum ba ba bisa ka'ida ba to hakanan bai halatta ka ci mutuncinsa ba yadda yake haramun ka zubar da jinin mutum ba bisa ka'ida ba haka dai ka zubar da jinin dan uwanka to haka haramun ne kuma ka ci mutuncinsa za ka kare mutunci wajibi ne kamar yadda kare jini da dukiya yake wajibi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har ma a hadisin da imam turmizi ya ruwaito hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu kowane musulmi akan dan uwansa musulmi to haramun ne jininsa haramun ne mutuncinsa haka nan haramun ne dukiyarsa haramun ne musulmi ya ci mutuncin musulmi dan uwansa kamar yadda ke haramun ne ya taba jininsa kamar yadda ke haramun ne ya taba dukiyarsa ba bisa ka'ida ba to haka shi ma mutuncinsa haramun ne taba shi saboda haka duka wannan yana nuna muna muhimmancin kare mutunci da kare irlin juna da kuma mu yi hattara da shiga cikin mutuncin juna ba bisa ka'ida ba wannan yana cikin abin da ke haddasa mu mutum ukuba a ranar alkiyama har ma Allah subhanahu wata'ala ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya sanya keta alharman musulmi shiga cikin rigan mutuncin musulmi ba bisa ka'ida ba manzon Allah ya ambace shi a cikin manya-manyan kaba'irori manya-manyan ƙohohi na riba har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Huraira yake cewa inna min arbar riba istitalat almar'i fi irdi akhi haka ne a cikin wani lafazi ma yake cewa inna min akbaril kaba'ir istitalat mar'i fi irdi rajulin muslim bi ghairi haqq manzo Allah ya ce daga cikin manya manyan nau'uka na riba wanda kowa san riba ai haramun ce ko to cikin manya manyan nau'uka haramcin da ya haramci na riba shine mutum ya shiga cikin mutuncin dan uwansa yana daga cikin manya manyan kaba'irori in ce kaba'ira babban laifi wanda ya wuce ordinary haram babban laifi wanda ya wuce just ordinary haramun shine kaba'ira ko to ka kaba'ira ne mutum ya ci mutuncin ɗan uwansa ba bisa ka'ida ba har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsoratarwa a hadisin da yake ba da labarin tafiyar da aka yi da shi sama don ka gane ukubar mutumin da ke cin mutuncin mutane ba bisa ka'ida ba yana shiga cikin rigar mutuncin su ya ci illin su ba bisa ka'ida ba yana cikin hadari wanda wannan hadisin imam abu dawuda ya hitar da hadisin anas radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lamma urida bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yahmushuna biha wujuhahum wa sudurahum فقلت من هؤلاء يا رسول الله فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da aka yi iraji da shi an nuna mishi wasu mutane ana yi musu azaba cikin nau'in azabar da aka yi musu ai musu a kaihu na karhe suna farta fuskokinsu da abin nan da takannin jikinsu da shi suna taya kusa jikinsu da shi kuma sun ci gaba da yi har abada ya zama azaba gare su yace ya manzon Allah to wa'anni mutane ne aka wa irin wannan azabar ayi musu akaihu na karhe ranar kiyama suna taya kuta jikinsu yace su ne wa'anda suke cin namomin mutane a duniya kuma suke shiga cikin irlin su ba bisa ka'ida ba wannan kaga ya nuna mana azabar da za a wa mai cin mutuncin mutane ba bisa ka'ida ba haka dai don biyan bukatar kanka ko don biyan bukatar wani babu hasararre irin wanda ka cin mutuncin mutane don ɗaya biya ma wani bukata ta yi don ya gyara ma wani miya ne ko ya gyara ma wani mai gida ne ne ko ya gyara ma wani dan siyasa rayuwa tai ko ya ci mutuncin abokin adawa siyasa don mai gida ne ya ji daɗi ya ci gaba da cin mutuncin wani da azaba da za a yi masa lahira kuma shi wanda ka yi don shi ranar alkiyama bai iya kare ka ko nan duniya aka yi ma wata damka wallahi bai iya kare ka kokarin yake sai dai da nesa da nesa bai yadda ya hito gaba gadi ya ce shi ya saka bai yadda ma ya hito gaba gadi ya ce ai wani namuna sai dai ya tabin gehe gehe da za a ya tsamo ka in ma an samu mai tausan da zai tsamo ka wani da ka ɗebo ta ciki wallahi jayewa zai iya baka. to nan duniya ma kenan bale azabar lahira ran da kowa ta kai ne yake to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa mana yana daga cikin azabar da ake wa mai shiga cikin mutuncin mutane ba bisa ka'ida ba a ranar alkiyama wannan yana daga cikin azabar da za a yi masa za a yi mai a kaihu na ƙarhe zai taya kuta fuska ta ya taya kuta jiki ne in nama ya kware a koma halitta wani ya ci gaba da yakuta haka nan zai ci gaba ya yadda ya yakuci mutuncin wani duniya haka shi ma zai yakuci naman jiki ne Rana alkiyama a cikin azaba a cikin wuta kuma ya ci gaba da fuskantar wannan azaba ila ma sha Allah kenan wannan ya nuna mana muhimmanci na mutum ya kama kai ne ya kama halshe ne kada ka yadda wurin kokarin ka daɗaɗa ma wani ko ka gyara ma wani miya ta yi ko duniya ta yi ka yi suna wurin cin zarafin mutane da cin mutuncin abokan adawa da cin mutuncin duk wanda ka so da cin mutuncin duk wanda ya gitta ma mai gidanka domin a daɗa wani ma hakuri yake a ce shege wani wani dan sababi na wallahi wallahi wani in dai ana son a ci mutunci a bari wani ya taho shi ya ma ya suna kowa aka son a kai ga mutunci ne da an kai gare shi an gama haddin dina mai aka yi to kaga wanda ya yi wannan sunan hasararre ne ranar alkiyama yaya za ka ƙara gane cewa hasararre ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna ya kai tambayar sahabbansa a tadiruna manil muflis min ummati shin kun san wanda a taɓaɓɓe hasararre wanda za a waya so su ranar kiyama sahabbai suka ce to wanda a talaka kam wanda za a waya so su wanda bai da komi shine wanda mallai lahu dirhamun wala dinar wanda bai da dirhami bai da dinari in ana magana talakan lahira talaka to ai shine wanda bai da ko sisi bai da komi manzo Allah ya ce ba shi ake nihi da talaka ba ba shi ake nihi da tababbe hasararre wanda an kawa ya so wanda bai da komi ba manzo Allah ya ce wanda aka nihi da wanda an kawa ya so ranar kiyama shine wanda nan duniya yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi gurgudo ayyukan alkhairai amma ina ya samu matsala faƙar shatama haza wa daraba haza wa safaka dama haza wa akala mala haza fa yi yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha fi an-nar manzo Allah ya ce wanda yake kowa hasara ranar kiyama shine wanda nan duniya yayi azumi yayi sallah yayi ayyukan alkhairi amma ya zage wanga ya ci mutuncin wanga ya wa wanga kazahi ya ci dukiyar wanga ya buge wanga ya ci ya ya ya taki hakkin wanga to yan sai lahira za a ɗebo sallah sai a ba wanga a ɗebo a ba wancan a ɗebo a wa wancan sallah ta kare a ɗebo azumi ne ya Allah na kawo ƙara ta ya ci zarafi na duniya sai a ɗebo azumin ka a biya shi idan ayyukan alkhairin ka sun haƙare ga masu bin ka bashi wayanda ka walaye hukka ba su ƙare ba sai a rika ɗebo zunubansu ana niƙa ma wani ya to ya Allah rana lokaci kaza saboda ɗaya ba fatin mu guda ba haka ɗaya iske ne yan zage ne ta zarafi na sai Allah ya ce to a ɗebo zunubi gwargwadon cin mutuncin da ka yi sai a niƙa ma shi ma wannan ya zo ya ce ya Allah ya rubuta ga Facebook ya yi min ƙazahi saboda ɗaya ya ɓata min suna don ba siyasa guda muka yi ba sai Allah ya ce to a ɗebo eh, eh, zunubi ne a niƙa mai lada ta ƙare ga masu bin bashi ba su ƙare wanda ka ci mutuncin su sai a dai ga ɗebo zunuban su ana niƙa ma annabi ya sai a iza shi wuta shikenan akwai samu da rashin da yayi wannan ga samu ya gani wa yayi sallah ga lada sallah ga lada azumi amma ya ci mutuncin wannan ya wannan kazahi ga Facebook ya rubuta ta ya ci mutuncin wane ya ɓata ma wani suna ya wa wani kazafi in an tai lahira wallahi duk sai an hidda wa'in ga haƙoƙin sai a iza shi wuta ga sai ya tai da laihi ga sai ya tai da ayyuka na alkhairi kamar ya tsira kamar ya tsira amma haƙoƙin cin zarafin mutane sun hana shi shiga aljanna wannan kun ga ai ba ƙaramin bala'i ba ne ba ƙaramin fitina ba ce kuma yana daga cikin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah yana hushi da su ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin abdullahi dan umar yake cewa man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadda Allah wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi saqdillah hatta yanza hatta yanzi man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radgat al-khabal hatta yakhruja minha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya liso wasu mutane guda uku wanda yake duka azabar Allah ta tabbata gare su na farko wanda ya ceto ya shiga tsakiya ya hana a zartar da wani hukunci cikin haddodin Allah madaukakin sarki to manzon Allah ya ce a ya to Allah ya tafi faqad Allah wannan yawa Allah kishiya wato da Allah yake ja kamar ya goga ka faɗa da Allah ne mutum ne yayi laihi an kai shi an yanke mai hukunci sai ka gwada karhi ka hana ai hukuncin saboda to ai wani namu na in an kai mai hukunci wallahi mun ji kunya ba mu yadda wallahi tunda yau iskan ga mai busawa wallahi komai muka so shi akai iri iri ka hana azartar mai da hukuncin Allah kuma ga alaihi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda ya haka Allah ya ce to da ni yake goga ka hada ka kusan duk wanda ya goga ka hada da Allah in an ga baki kasa shine manzo Allah ya ce duk wanda ya hana wani hukunci wani haddi daga cikin haddin Allah saboda yana da ƙarfi saboda yanzu su iskan ga mai busawa suke da iko suke da ƙarfi a hannunsu suke faɗa a ji ya zo ya yi banga-banga ya hana a yi hukunci saboda ɗaya suke da ƙarfi manzo Allah ya ce to ya goga ka faɗa da Allah haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi jayayya a kan rashin gaskiya shi ya san abin da yake jayayya a kai ne wallahi ba gaskiya ta ba ƙarya ta ƙarfin muka ɗaina manzon Allah ya ce to wannan mutumin ba zai gushe ba cikin hushin Allah har sai ya dawo ya janye daga wannan abin ka san cewa abu kaza da haka jayayya da wane kai abba ka da gaskiya amma abin da yasa dai haka so son haka ka gwada mai karhi ila fatin kuka mulki ko ko ai ya da kaci ta kuta don haka ku adda mulki don haka kana iya gwada mai karhi ta kowane hali to manzon Allah ya ce duk wanda yayi haka ko ko a kafifi sai a da an yi sanin ka da shi ko kuɗi gare ka shi bai da komi ko kuma kana da wani influence ai manyan gari du yan uwanka ne ko ku a gidan ku manyan mutane ne inda duk sun ka gitta dole a yi musu kai jayayya da ƙarhi kai jayayya akan gonan wani ko gida ne kai ka san ƙarya haka yi ka san wallahi abin nan da haka jayayya akan ne ba naka na ba ƙarhin muka na haka sun ka gwadi manzo Allah ya ce duk wanda ya haka ba zai gushe ba yana cikin hushin Allah ya tabbata cikin hushin Allah har sai ya dawo ya janye daga wannan jayayyar da yake yi ta ƙarya tunda ya san ƙarya ta yake in kuma bai janye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya tabbata cikin hushin Allah subhanahu wa ta'ala haka mutumin da ya shiga cikin haƙƙe cikin mutuncin wani ya keta rigar mutuncin wani haka kawai saboda ya gwada mai shi ya isa shi kuma bai isa ba to manzo Allah ya ce Allah ya yi alƙawarin zai yi mai azaba a cikin wuta Allah zai mishi wani nau'i na azaba na musamman a cikin wuta saboda ni ya shiga haƙƙin ɗan uwa ba bisa ƙa'ida ba ya ci mutuncin musulmi ba bisa ƙa'ida ba ko kahiri ba a yadda ka ci mutunci ne haka kawai ka gwada masa ƙarfi ba ko ka nuna masa cewa bai isa ba to wannan ba daidai ba ne sannan cikin wayanda Allah ya alƙawari yi azaba akwai wanda ya san cewa laifi kaza wallahi ba wani yi shi ba amma saboda wanin nan in an ada mai laifin ya yi saukin a yi mai hukunci don shi abai da kowa sai a jefai da lahin shi ma wannan yana daga cikin abin da ke hadda samu mutum azaba a ranar alkiyama wa man yaksib ghadi'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina haka kawai a jehe mutum a goga mai kasin kaji ga abin da bai ji ba bai gani ba saboda shi murya tai ko ya ba a ji ba a saurare ne ko ko a'a ba ya da wata hanyar da zai kare kai ne ko ko a ka shi iya hodi ka shi zakin baki duk inda an ka tai an ka zuba bayani naka ka hawa sama saboda ka shi iya magana ka shi sanin makama ka shi zakin baki an hidin kunya sai da kai sai kai kokari ka mai da laifin garai dan dai kai ka kubutar da kanka to wanda ya haka Allah ya yi alƙawalin yi masa azaba kuma ya ɗaukan makai ne zunubi mai girma da ƙirin ƙarya mai girma wanda ranar alkiyama zai fama da shi a ranar alkiyama saboda haka cikin hadarin cin mutuncin mutane yan uwa wanda ya kamata mu sani tuba da istighfari bai magani ne don ka tuba kawai ka istighfari baya maganin cin mutuncin wani da kai har sai shi wanda ka ci mutunci ne ya yahe maka to yanzu don Allah wanda ya zo kahin siyasa saka ta wuce yanzu wani na nan ya tanka bakata ya aji abin da ɗaya kokari shi dan shammewa ne na don haka wallahi kowa abai sun mai gida ne wallahi yana cin mutunci ne mutum nawa ka ci mutuncin su duk kana iya bin su daga baya ka ba su hankuri ina da wahala ka je da haƙƙin su lahira kuma wallahi Allah bai zalunci su ya ɗibi haƙƙin su akan ka saboda haka mu yi hattara babu hasararre wanda ya kowa hasara lana alkiyama in ji manzon Allah shine wanda ya bata lahira sai don gyara duniyar wani kai ka yadda ka wa lahirar kabula don ka gyara ma wani duniya sai a dan siyasa ne kake yi saboda shi don ya ci zaɓe ka yadda kowa kana aikin mutunci ne don ka gyara ma wani duniya sai a'a wani mai gidanka ne mai baka kullum kai da kowa kana iya gitta maka ci mutunci ne don ka gyara mai duniya sai to babu hasararre ranar alkiyama in ji manzon Allah irin wanda ya bari ya lalata lahira sai don gyaran duniyar wani musamman yanzu da muke cikin lokacin da an ka buga gangar siyasa abinda yasa muke jingina wannan da siyasa da 'yan siyasa saboda kowa ya sani lokacin siyasa kusan kamar an halatta cin mutuncin mutane yan siyasa suna ganin ma ka ci mutunci mutum halas ne in dai cin mutunci ne yana sa ka yi gira ka ci zaɓe ka kai ganga to kowa ka taka ta kai ka wuce kowa kawa ƙasa yi mai ka wuce kamar halas ne wallahi ba halas babu sadda Allah ya halatta cin mutuncin wani yanzu lokacin da an ka buga gangar siyasa yanzu ne ake amfani da mutane an halatta musu su ci mutuncin kowa an halatta musu su ci zarafin kowa mutuncin kowa suna iya takawa akwai wanda ma har alfahari suka yi ni wallahi ka sani ban da kunya ba za mutum na faɗi kirikiri wallahi ni ban da kunya wallahi ka sani ni ban san girman kowa ba kuma wallahi uban kowa ina itaki mutum ka faɗi haka da baki ne saboda ɗaya waye ya daɗa dama mai gida ne rai jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna yawan buga misali da 'yan siyasa saboda lokacin siyasan ne ba dan muna son mutu zarahin su ba 'yan siyasa ku yi hakuri ban mu faɗi wannan dan ɗaya muna son mutu mutuncin ku ko mu nuna ba mutanen a akwai 'yan siyasa na kirki wallahi Allah ya sani amma dai da yawa galiban 'yan siyasa suna da irin wannan ɗabi'ar ta halatta cin mutuncin kowa ta halatta mutuncin kowa a wurin ɗan siyasa galiban 'yan siyasa ɗan siyasa komi mutuncinka in ba tare da shi hake ba fati ne haka ba to ya haifin ɗan wanda a fati ne ko limamin shi ya su in ya tabbata ba zaɓe ne zai yi ba to ya haifin ɗan da ɗan zai ce ni na shedan wallahi ya haiso ne da limamin shi su wanda wanda ba fati ne yake ba al'ada kuke yan siyasa haka kuke don haka ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara neman mulki ba hauka bane ko ka samu mulkin ka aje kwanakin cin mulkin wa ya gaya ma ko ka ci mulkin kana ana kai karshe da kai wa ya gaya ma haka a ɗauka ma an yi zaɓen kafin wa ya gaya ma ana kai karshe da kai mutum nawa aka yi zaɓe ya mutu bisa kujerar su in ka irin wannan kasa an ba wani kashi kasa an ta zarafin wannan kasa an bata ma wani suna ka karya kayanan kayanan kayan amfani da yan banga kasa an ci mutuncin wani saboda ɗaya bukatar ka to kana tunanin in an ta lahira akwai wanda zai yi wa Allah banga ya hana ya hukunta ka babu akwai waɗanda zarata ne na wa mutane kazafi da cin mutuncinsu ba ni taba mancewa a siyasun da aka yi baya wata rana wani abu ya faru a gabana wani ya zo Yaki mutuntun mutuncin wani kirikiri akwai wayanda masu na yadda masu su jefa ma kansu mummunan abu don kai su bata ma suna ban mu me ya gama mun biyo ne kai muka isu an taro an taro wani ya tukwala wani shi wanda ya tukwala ta yadda yana zagin yana dan iskan banza wallahi sai na ya gaya ma baka isa ba kai in banza kai da mi ka gaya mini wuri guda aka cin mu ni da kai wai wuri guda aka cin su da shi wa abin da yake so ya nuna shi ma dan luwadi na shi luwadi yake don haka ya yadda ya jefa makai ne luwadin dan ya bata ba wancan sunan kai din banza mutum guda ka cin mudani da kai duk mutanen da auren sun kace kai amma dai wani bai kyauta ba don wannan mutumin da ya je ma wannan kowa ya san wallahi bai da alaka da wannan kaga akwai da yawa yan siyasa kuna yin irin haka nan a sa wani mara mutunci ya ci mutuncin mai mutunci don ɗaya a zo mai da girma a sa wani mara mutunci wanda shi ya yadda bai da mutunci yanzu wanda ka iya bayyana wa gaban mutane cewa wai ana ci ne da shi da wani ta shi ya gama gaba ɗai gaba ɗai shi duniya ta gama da shi in har zai yi ikirari ko da gaskiya na yana yi to rashin mutunci ya rashin mutunci mutum ya iya buɗe baki ya ce wai ai wuri guda aka ci ne da shi da wani kaga rashin mutunci ya kai ƙarshe yana yi wakila bai mayin amma rashin iskancin ne da rashin mutunci yana iya jingina ma kai ne abin don ɗaya ɓata sunan wancan 'yan siyasa da yawa suna yin wannan akwai wanda marasa mutunci ne wanda kuɗi ake ba su yi wannan sai sun yi shaye-shaye kowa suna iya cin zarafi ne suna iya jiwa kada abin da baka je ba gani ba nan ɗaya bata maka suna don biyan bukatar siyasa wajibi ne 'yan siyasa da sauran duk wanda ke da alaka da irin wannan ya tsoron Allah duk mutane wallahi sai kowa ya shiru kowa ya ji an ce inna lillahi wa inna yanzu wani ka iya faɗi magana kuma ya faɗa ne zai ci mutuncin wancan kuma mutane sun ba da shaida cewa wallahi wannan da aka gaya ma wannan magana mutumin kirki ne ina cikin garin ga ire-iren wannan suna da yawa wanda aka yi baya to 'yan siyasa muna jin hankalinku siyasa ba hauka ba ce neman mulki ba hauka ba ne mulki Allah ke ba da shi kuma yana ba da shi ga wanda ya ga dama ko ka yi wannan abin ka ci zarafin kowa ka yi amfani da masu cin mutuncin mutane ba shi ka sa ka Allah ka tilasta Allah dole ya ma abin da ake bukata ba Allah na iya kyale ka sai ka gama duk abin da za ka yi kuma ya hana maka kuma bala'in da ka ɗauka yana nan saboda haka yan uwa cin zarafin al'umma cin mutunci mai hatara shiga rigar mutuncin mutane musamman wannan zamani da muka shigo wanda yanzu cin mutunci yake da sauki ba sai ka ga mutum ba rubuta ɗaya za ka yi ka ma duniya shi kenan aiwa ne kaza ya kai aiwa ne kaza ya kai irin wannan ba ƙaramin musiba ba ce musiba ce wadda ba ta barin mutum da gashi ranar alkiyama ba ta barin mutum ya zauna lahiya tun a cikin kabarinsa kun dai ji hadisan da muka karanta wanda kowane su yana tsoratarwa akan irin wannan fitintinu da abubuwa wanda sakamakon wanda yake cin zarafin mutane don biyan wata bukata tasi, ko ta wani shi Allah irin mugun sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan masa abinda a bisa gare ka shine duk sadda kaji an cin zarafin wani to yi kokari ka ba shi kariya kakka shiga ayi da kai ka ji an shiga cikin mutuncin wani kai ma ka taimaka don ku kama a kai shi ƙasa wannan ba daidai ba ne a'a wani an ce da Allah ku bari haba wani ni iya sani na Allah mutumin kirki ne wani shikenan ka kare lagun abin shikenan kuma kana da alƙawali a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi cewa duk wanda ya kare dan uwansa ya kare mutuncin dan uwansa a nan duniya to shi ko Allah ya yi alƙawarin zai kare shi daga shiga wata rana alkiyama kullum ana son kazan mai ba ɗan uwanka kariya ko ka san mutum ya yi kazan nan da an ka yi kokari ka ba shi kariya a da Allah ku bo wannan magana haba da Allah bai ka ba da kamata ba ni dai wani iya sani na da shi mutumin kirki ne Allah abun magana nan da Allah shikenan Allah ya yi alƙawarin zai baka aljanna zai kare ka daga wuta duk wanda ya kare mutuncin ɗan uwansa daga ake ta rigan mutuncinsa to Allah ya yi alƙawarin zai kare shi daga shiga wuta na tabbata kuma kowa na son Allah ya ba shi kariya daga shiga wuta man radda an irda akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya ku ƴan uwa mu kare halustan mu mu kare gabobin mu kada mu bari a shawawa a watsi wannan siyasa da aka yi kada a yi amfani da kai wurin ayyukan ta'addanci kada a yi amfani da kai wurin cin zarafin mutane kada a yi amfani da kai wurin ɓata sunan mutane duk abin da ka samu in dai ka da haƙoƙin mutane lahira wallahi baka ci riba ba duk abin da ka samu in dai ka je aka yi ma irin wancan sakamakon aka yi ma tafilisi lahira ka je lahira kana wa kadar da raba haza wa akala mala haza wa kaza wa kaza an kai ma abin tun da mun ka faɗa ga wancan hadisin wallahi baka yi nasara ba babu alkhairi ga duk alkhairin da ƙarshensa zai kai ka ga shiga wuta babu alkhairi a cikinsa duk abin da ya zan ƙarshensa yana kai ka shiga wuta ko kana ganin abin alkhairi ne to wallahi ba alkhairi ba ne yan uwa manzan Allah a ƙarshe sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa almuslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne kada ya ci mutuncinsa kada ya shiga haƙƙinsa almuslimu man salima na min lisanihi wa yadihi musulmi na kirki wanda za a kira musulmi ya karba shine wanda yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin halshinsa suka kubuta daga sharrin hannunsa baya amfani da hannunsa ya rubuta wani abu mummuna wanda zai cutar da dan uwansa baya amfani da halshinsa ya ci mutuncin dan uwansa akwai wani na san ranar halussan saboda kasan halshin maciji da dahi wani na nan halshe ne very acidic kokarin ɗaya ka ya samu ya za ya je ya cutar da kai da halke ne halke ne kada ka san halken maciji haka yake kowa ya tsara da halke ne sai ya samu zahi sai ya bata shi ya iya kaza lawa ya iya kazahi ya iya shiga rigar mutuncin mutane ya iya cin zarahi ya iya bata suna to wallahi mai hattara wannan duk abin da ka samu ribar da za ta kai ka lahira ka taɓe wallahi ba riba ba ce mu ji tsoron Allah ya ku yan uwa wannan siyasa da aka yi mu bita da hattara ko kayi wannan ko zaben an kaci ba lalle ne ka more ba mutum nawa zai irin wannan ka gama dukkan mutunci da za ka yi ka tara maka kanka zunubi kuma a ci zaben ko baka more ba sai ga kwana biyu mutum ya dawo yana ɓaci ɓaci sai ya kama ai mu mun kai kaza don yanzu an gama amfani da mu eh an samu ba kashi an samu zarafin wani an samu wani kazahi yanzu a to ai mana kaza to kuma fa duk wannan nadama da kai cewa dan yanzu din ga bai san Allah ya hima wancan abin da kai zunubin kana tun ka tara ranar kiyama sai Allah ya yama shari'a da shi saboda haka mu ji tsoron Allah ya ku yan uwa mu kiyaye mutuncin yan uwan mu kiyaye mutuncin kanmu domin lahiran mu kada mu bata lahiran mu domin gyara duniyar wasu Allah ubangiji ya muna kariya alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wattaqa ومذل من خالف أمره وأتاه من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعص الله والرسول فقد غوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واعلموا أن الإسلام دين قائم على العدل والإحسان والبر والتقوى وإيطاء كل ذي حق حقه قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على العدل والإنسان والبر وقد جعل الإسلام ونص على ذلك فقهاء الإسلام من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلام على محافظة عليها وبرعايتها حتى رعايتها من ذلك حفظ الأعراف وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أمته على ثون على ثون أعراض أنفسهم وحذر من نيل عرض المسلم وأكد ذلك في وصيته وخطبته في هجته في في في, في هجته اليتيمة حيث جاء فيها فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بدلكم هذا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أخرجه الإمام أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي بكر أبي بكر رضي الله عنه ومن ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي ما أخرجه إمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل جعل صلى الله عليه وسلم حتى عرض المسلم جعله من الكبائر ومن أربى الربا ففي المسند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا استطالة المرء في إرض أخيه وفي لفظ عند أبي داود إن من الكبائر إن من الكبائر استطالة المرء في إرض رجل مسلم بغير حق وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد الذي ينتظر هؤلاء الذين يقعون في أعراض إخوانهم بغير حق ويقعون في الناس بالباطل أخرج الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث عنت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أريد بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يحمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا رسول الله فقال هؤلاء الذين يأكلون لهوم الناس ويقعون في أعراضهم عباد الله إن من شديد عقوبة هؤلاء يوم القيامة ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج منها وردقة الخبال هي عثارة أهل النار ومن عظيم شؤم النيل في إرد الناس وإذايتهم بغير حق أن صاحب ذلك هو المفلس الحقيقي يوم القيامة وهو المفلس الذي يخسر أعماله الصالحة مقابل عباية الآخرين فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي وغيرهما وغيرهما من حديث أبو أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار ولعظيم هذا الشأن ولعظم خطورته حذر الله تعالى من إذاية المؤمنين والمؤمنات وتوعد من فعل ذلك بالعقاب فقال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا وقال أيضا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مبينا بعد وجوه هذه الجريمة قال أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعلموه ولم يفعلوه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا هو البهت البين أن يهكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل الغيب والتنقص ومن فعل هذا فلا يجزيه الاستغفار ولا تكفيه التوبة بينه وبين ربه بل لا بد أن يتحلل من أن يتحلل ممن ظلمه وبهته وآذاه بقوله أو بفعله وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتهلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه أخذ بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فهمل عليه وقد حث الإسلام الإنسان المسلم أن يرد عن عرض أخيه ويدافع عنه إذا سمع من, من ينتهك له عرضا إذا سمع من ينتهك له عرضا أو شرفا ففي جامع الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة عباد الله يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من قالة السوء ومن نيل أعراض الناس وبهتهم, وبهتهم والكذب عليهم فهذا هو الإسلام الذي يجب أن يتجمل به كل كل كل مسلم وأن يتجلى في أخلاقه وسلوكيته ففي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده والمهاجر من هاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا الله وأطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه واتقوا الله لعلكم تفلحون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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر لا إله إلا الله يعتدل أبين جاء أحد البارقين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 شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله أكبر الله لمن حمد الله الله أكبر الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضل ضلالا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله Au on